بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يؤمي قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى واعتصموا بالله جاد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونكلم افئدتهم ونكلم افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهذا استفهام نفي وإنكار أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا لنكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على كراهه من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون ونكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Mojibbo da ke kofar kaura a jihar Katsina. A wannan yammaci na ranar talata sha nawa ne? Sha hudu, sha hudu ga watan Jumada al-Akhir. Hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara, wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu a kasar siriya hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shine majalisunmu na na shida a karatun wannan littafi Majalisunmu kuma gaba ɗaya wannan shine na na hamsin eh na hamsin daidai to idan ba manta ba shaikhul islam ibn taymiya ya fara magana akan wata ka'ida wacce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi suka tabbatar da ita ka'idar da take cewa dukkan wani aiki na alkhairi yana haifar da wani aiki na alkhairi a bayansa sannan dukkan wani aiki mummuna yana haifar da wani aiki mummuna a bayansa kadan mai shi bai tuba ba ya kawo mana ayoyi akan ɓangaren ƙa'ida na farko cewa dukkan wani aikin alkhairi zai harfafin mai shi da wani alkhairi haka alkhairi zai ta zuwa bayan alkhairi duk sanda kai aikata alkhairi to wannan alkhairin da ka aikata Allah zai takanka maka da wani fatahi kaji kuma ka kuma aikata wani alkhairin bayansa kamar yadda Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima Allah ya ce da a ce su waɗannan kafirai da ake ta gwagwagwa da su sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umartar su da shi ko a hana su aikata shi da sun yi aiki da wannan da ya zama musu alkhairi kuma ya zama musu sanadi da za su kafe su jajirce a kan gaskiya sannan kuma Allah ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima sannan kuma da mun ba su wani lada gagaribi lada mai girma wala hadainahum siratan mustaqima wannan shine mahallu shani da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici wato a dalilin aikin da za su yi da shiryar da aka yi musu wa'azi da ita sai kuma Allah ya nuna musu wata hanya din ta gaskiya wata gaskiyar da ba su santa ba kamar yadda Allah ce wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shiriya sai Allah ya ƙara musu wata shiriya kuma ya ba su takawarsu to duk sanda ka aiki da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai Allah ya baka kuma wani ilimi sabo na wata sunnar da baka sani ba wannan ita ce ka'ida da alqur'ani da sunnar annabi suka nuna ta bangare guda kuma wanda yake ya bijire gaskiya ya yi aiki da gaskiyar da ake kiransa zuwa gare shi gare ta to sai wannan bijirewar ta yi ta haifan masa da fata bayan fata. yau idan ka tsince shi cikin wannan bid'a gobe kuma za ka tsince shi cikin wata bid'ar sabuwa jibi kuma wata sabuwa fil za ka gan shi a ciki dukkan wata guguwa da za ta zo ta shiriri ta da shirme da shashanci sai ka same shi ka tsince shi tsundum a cikinta. ta a dalilin kangarewar da ya yi ta farko sai Allah ya takanka masa da kangarewa bayan kangarewa shi ne ɓangare na biyu na ka'idar wanda ita ce ibnu taymiya a nan zai kawo mana dalilanta a cikin alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa kadhalika man a'rada an ittiba'i al-haqq alladhi ya'lamuhu tab'an li hawahu haka nan dukkan wani wanda zai bujire wa bin gaskiya wanda ya riga ya santa gaskiyar da ya san gaskiya ce amma ya kau da kai ya bijire mata alli hawa hawahu dabbin san zuciyarsa fa inna zalika fa anna zalika yurithuhu jahla wa dalala hatta yu'miya qalbahu 'an al-haqq al-wadih to yin haka zai haifar masa zai gadar masa da jahilci zai gadar masa da kacewa har ya zamana ya makantar da zuciyarsa ga barin ganin gaskiya wacce take a fili karara wato gujirewa gaskiya da bin san zuciya zai sanya mutum wato a cikin kadarko zai dora shi akan kadarko na bata da jahilci ya makantar da zuciyarsa ya kansa gane gaskiya gaskiyar da kowa yake ganin ta karara yake fahimtar ta kamar yadda Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al al-fasiqin yayin da ahlul kitabi suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wato yayin da suka karkace wa gaskiya suka ki da ita sakamakon wannan sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ga barin fahimtar gaskiya wato Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda abin da suka kasance suna yi na karkacewa gaskiya kamar yadda Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya yi munafiki ya rufe zuciyarsu bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircin su saboda kafircin su na farko sai Allah ya rufe zuciyarsu ya zama da ba ta gane gaskiya Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda Allah madaukakin sarki ya riga ya sani sabaka fi ilmihi annahum fusaq Allah ya riga ya sani tun a farkon wato halitta tun a iliminsa wato wanda ya riga ya dawwana shi ya rubuta shi a cikin lawul mahfuz ya san cewa waɗannan fasikai ne don haka ubangiji ba zai shiryar da fasikai ba duk wanda zai ga zai ga gaskiya ya take ta to wannan fasiki ne duk kuma wanda zai tsaya akan wannan Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ba ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi da Nisa'i Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza aznaba al-mu'minu zamban nukita fi qalbihi ko nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza taba wa naza'a wasta'taba taqula qalbu idan bawa mumini yayi zunubi sakamakon wannan zunubi sai wani bakin wato wani dugo baki ainihin ya fito a cikin zuciyarsa wato wani mahalli daga cikin zuciyarsa sai yayi baki lokacin da zai tuba ya bar wannan laifin ya yi nadama kan abin da ya aikata saqula qalbuhu sai zuciyarsa ta dawo kuma tana haske Fa'iza iza zada idan ya ci gaba da laifin sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa kuma a zuciyarsa hatta ya'luwa ƙalba, hatta ya'luwa ƙalba, fadhalika ar-rayn alladhi qala Allah fihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yasbun annabi yace idan ya ci gaba da laifi sai wannan bakin kuma ya ci gaba da habaka har ya rufe zuciyar gaba daya annabi yace wannan shine arrainu wato yana rufewa da ubangiji yayi magana cewa zukatansu wato kalla barrana ala qulubihim ma kanu yasbun Allah ce abinda suke tsoro na laifi shine ya lullube zuciyarsu don haka zuciyar dan adam ubangiji yana halittar ta fara kal babu wani abu na tsofanan baki tattare da ita a yayin da ɗan adam zai yi laifi to a wannan lokacin kuma zuciyar ɗigon baki zai shiga cikinta yana ƙara laifi zuciyar na ƙara baki har a waye gari zuciyar ta yi baki irin abin nan da yake aikatawa na laifuffuka ya sanya zuciyar ta yi baki kuma babu inda alheri zai shiga kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a hadisin sai a hadisin muslim cewa zukata zukatan mutane zukata ne guda biyu akwai zuciyar da take faraƙal wato babu wani abu na tsofanan datti ko baƙi tattare da ita akwai kuma zuciyar da take baka duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan baƙin ya faru tun lokacin da bawa ya laifi sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa hatta ya sira aswada mirbadan kalkuti mushasiya har zuciyar ta zama baka kirin kuma ta zama ainihin a kife kamar kofin da aka kifar da shi idan aka kifar da kofi sama ya koma ta koma ƙasa to babu yadda za a yi kuma wani abu ya shiga ciki ya tsaya inda za ka ɗauki wannan kofin ka sa shi a cikin teku babu abin da za ka fito da shi yayin da ka ɗago shi ba abin da zai ɗauko komai za ka zuba a ciki ba zai samu mahallin shiga ba to haka nan zuciyar da sabon Allah ya yi ta bibiyarta ya yi ta to zai rufe ta gaba ɗaya ta zama kamar kifaffen kofi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ba zai taɓa sanin alkhairi ba ballantana ya aikata shi ba zai taɓa kyamar mummunan aiki ballanta na ya guje shi to haka zukatan bayan Allah haka zukatan halittu suke akwai zuciyar da take farakan akwai kuma zuciyar da take baka kirin akwai zuciyar da take baka baka to lokacin da mutum yake ci gaba da sako to wannan zuciyar za ta ci gaba da da yin baki duk lokacin da mutum kuma ya tuba ga barin wani sako to wannan bakin kuma zai ainihin rabu da shi to shine ana ibnu tabiya yake kawo mana ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka فلما زاغوا أزاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا akwai cuta a cikin zukatan munafukai sai Allah ya ƙara musu wata cutar akwai cuta ta shakka shin kuwa da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne daga Allah suna shakka shin da gaske ne alqur'ani gaskiya ne suna shakka shin da gaske ne abinda suke yi ko abin da suka samu iyayensu suna yi na shirka barna ce suna shakka akwai cuta ta riya a cikin zuciyarsu duk abin da za su yi suna yi shi ne dan a gani a ce an gansu suna aikin alkhairi amma ba wai aikin alkhairin suka nufata ba sun yi ne dan a gani a yaba sun yi ne dan a gani a faɗa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa yadhkuruna Allah illa qalila sai za su tashi zuwa sallah za su tashi cikin katana kamar ba sa su sannan kuma suna yi ne dan a gani a ce suna zuwa sallah a ce su ma mu'mine ne a ranar da za a yi fatani a samu ganima in an tashi rabon ganima a raba wannan shi yasa suke zuwa gurin ibada shi yasa suke zuwa gurin sallah in an tashi bibiyar kafirai domin daukan fanka a kan su bisa ga abin da za su yi wa mu'mine da cutarwa su ba za a hada da su ba saboda an gan su da su ake sallah wata kila ma za ka same su a sahun gaba wa idza qamu ila salati qamu kusala wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un wala ita ce sifar su shakka ita ce sifar su riya ita ce sifar su haka nan munafici shi sifar su to saboda wannan sifa ta riya da shakka da munafici da take zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu dattin zuciya wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun idan aka saukar da alqur'ani aka saukar da ayoyi daga Allah kin ce wane ne daga cikin ku wannan ayoyin suka ƙara masa imani Allah ya ce waɗanda wato suke muminai sai wannan ya ƙara musu imani waɗanda kuma suke kafirai sai wannan ayoyin su ƙara musu dattin zuciya domin za su kafirce wa wannan ayoyin wannan kafircin kuma da za su yi zai zama datti ne a cikin zuciyarsu fazadat rijsat ila rijsihim daman can cikin datti suke rayuwa sai ayoyi suka sauka suka kafirce wa ayoyin sai wannan dattin zuciyar ta su ya don aka dukkan mai saban Allah idan ba tuba yake yi ba to wannan saban da yake yi ba, hayayyafa yake ta yi zai dinga haifar da sako ne bayan sako fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun ونقلب أفئدتهم وأبصارهم kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu suna cewa la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha har idan wata alama wata mu'jiza ta zo musu daga Allah za su yi imani da ita wato suna gaya wa annabi sallallahu wa sallama cewa ya kawo musu wata mu'jiza wacce za ta sa su su yi imani ai ya labarta musu labarin annabi Musa da irin mu'jizar da Allah ya bashi da sandarsa da hannunsa da yadda ainihin ya daki teku tekun nan ya rabe biyu har jama'arsa suka tsallake ya ba su labarin annabi Isa da irin mu'jizozi da Allah ya bashi na raya matacce da izinin Allah da warkar da wanda yake makaho da wanda yake mai albarat da wanda yake gurgu ko kuturu da warkar da su bi iznillahi da iznin Allah ya ba su labarin waɗannan annabawa da wasu da irin mu'ujizojin da Allah ya ba su to su ba su gamsu da duk wata mu'jiza da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin ta ko daga cikin waɗannan mu'ujizoji alqur'ani shine mafi girman su ba su yadda da wannan a matsayin mu'jiza ba suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wata mu'jiza sabuwa suka ce idan ya kawo musu za su yi imani da shi suna rantsuwa kuma akan haka wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha lalle tabbaci hakika za su imani da ita kun ce musu innamal ayatu indallah ayoyi mu'jizozi wannan daga Allah su. ka gaya musu kadai waɗannan ayoyi daga Allah su. kuma Allah shi yake ga dama ya aiko da wata mu'jiza ba a hannun bawa take ba babu wani annabin da ya yi wa kansa mu'jiza da kansa dukkan wata aya da Allah ya gudanar da ita a kan a hannun wani annabi shi ya ga dama ya yi haka ba wani ne ya tashi ba ba kuma wannan bawan shi ne ya samar wa kansa wannan ba saboda haka ni ma bawa ne daga cikin bayan Allah ni ma manzo ne daga cikin manzannin Allah idan Allah ya so gudanar da wannan aya a hannuna sai ya gudanar idan kuma bai so ba sai ya fasa gudanarwa al'amarin a hannunsa yake tahta mashi'atihi yana karkashin mashi'arsa ba a hannuna yake ba kaga ya yanke musu dukkan wani hanzari dukkan wata magana da za su kawo kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu ya yanke sannan kuma wani lokaci idan Allah ya saukar da aya mutane suka ki imani da wannan aya din to sakamako shi da Allah ya halaka su ya dammara su ya ainihin kawar da su daga ban Allah kuma yana tausaya ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya musu don haka ba zai aiko da ayar da za su imani da ita ba wannan kuma ya zama sanadiyar halaka su ya zama sanadiyar kawar da su daga wata kasa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal wa atayna thamuda an-naqata mubsira wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan Allah ce ba komai ya hana mu aiko da ayoyin da suke cewa aiko da su ba sai dan mutane ko al'ummomi na farko sun karyata ayoyin za su ma idan aka saukar musu da ayoyin ƙarshe za su karyata in kuma suka karyata to kuma za su halaka Allah zai halaka su gaba ɗaya kamar yadda ya halaka adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu alaihi salam haka su Allah zai halaka su wa ma bil ayati illa ba mu zama muna aiko da wata aya ba wata alama sai dan firgitarwa da razanarwa da tsoratarwa ka akwai tausayawa ga wannan al'umma shi yasa ainihin ba a riga amsa musu abin da suke nema na ayoyi ba su ce a bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata aya a bashi kaza a bashi kaza Allah bai an sa musu wannan ba Até nos ba za ta taba karbar alkhairi ba ba kuma yadda za a yi zuciyarta ta ki wa mulan abu yadda za ku ga waɗanda ainihin suka daɗe cikin bid'a babu bid'a da za ta zo ba su yi la'am da ita ba duk wata bid'a in ta zo za su yi la'am da ita amma fa kullum kuma yaki za ka samu suna yi da sunna ka duba lokacin da aka fito ana yaƙar bid'a sufanci haga ana ga kamar ba ba ba ba wani abu bane sufancin da akala mutane ai kyakkyawan niyya gare su ai suna yin salati ne da hailala da zikiri da istighfari da waye da waye har cewa hanyar da suke yin waɗannan abubuwa don hanya ce ta bid'a wasu ma salatan da zikirin da istighfarin da suke ba shi ne annabi ya koyar ba ya ji karo ma da kishiyoyi ne aka sawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bid'a da ta yi ƙarfi a cikin su kun ga bid'a shi an cina zuwa ta suka rungume su waye suke raka wa shi'a ba waɗannan su fayi su suke raka wasu yanzu ko tafiyar da suka yi amerika kwanan nan hadda yan shi'ar aka tafi wai bush ya gayyace su wato abin abin abin bakin ciki ka duba ba bush din nan hatta yan uwansa arna ba sa san shi saboda rashin tausayinsa da bushewar zuciyarsa da fir'aunancinsa wallahi hatta arna idan wato ba za ka san wannan ba sai idan yana tuwa a kasashe na turai da sauran kasashe na na asiya ko sauran kasashe ainihin na na afirka yadda za a rika fitowa ana zanga-zanga ana nuna kyama da kyankyami na wannan mutum saboda kashe-kashe da ya yi jayi a zamaninsa ɗan shekaru ya yi a kan milki, amma ka duba irin ƙasashen da ya kai wa hare-hare da ƙasashen da ya harhaɗa faɗace-faɗace ya kai hari afghanistan ya kashe ainihin jama'a dubullai musulmi yara da mata da tsofaffi ba a tantancewa tsakanin mayaki da wanda ba mayaki ba kan mai uwa da wabi kawai yake haka nan a cikin garaki ka duba irin kashe-kashen da yake yi har yau a cikin ƙasar ya ki canjewa ka duba irin rigingimu da ya ta haddasawa a Somaliya ne a Sudan ne a ina ne babu inda ainihin wannan mutum bai kai hannunsa ya haddasa kusuma ba ko dai ya turo sojojinsa kai tsaye su zo su yi kan mai uwa da wabi daga musulmi ko kuma ya turo wakilansa ya dinga ba da kuɗi na makamai amma a ce wannan mutum wai shi zai gayyaci wani da yake da awar san annabi yake da awar musulunci wai ya gayyace shi akan ya zo ya haɗa kai da shi wai sai ya ki ta'addanci wane ne ɗan ta'adda akwai ɗan ta'addan da ya kai wannan amma kuma ɗan ta'addan ne zai zo ya ce ainihin ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda kaga a kwanan nan suka yi ainihin tafifi aka kai su Amerika suka zauna da wakilan Bush akan su ba da haɗin kai a yaƙi musulunci me ya ja wannan wallahi narkewa cikin wannan bid'a da shirka ba inda ba za ta kai mutum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka duk inda aikin barna yake idan aka kyale shi to zai yi ta hayayyafa zai yi ta hayayyafa ka duba yadda waɗannan mutane suke kyamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyamar shi an jihar ba sa kyamar mai zagin sahabban manzon Allah ba sa kyamar mai kafirta Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyamar sa haka amma kai da zaka ce qala Allah qala rasuluhu kai suke faɗa da kai dan za zaka karantar da sunna dan ne za a buɗe sahih bukhari ana karantarwa dan ne za a karantar da sahih muslim su ba su yadda ba su zage su ake yi karantar da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya zama zaki wannan ba ba abin mamaki bane domin har na farko lokacin da annabi ya zo yana wa'azi a cikin su ta suke zagin su yake annabi yana zagin wani ne ko ba ya zagin kowa hada kai suka suka tafi go Abu Talib suka ce ya hada yaran nan zagin su yana zagin allolin yana zagin kakanninsu da iyayensu. annabi bai taba zagin su ba Allah ya ya ladabtar da shi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwa bi ghairi ilm Allah ya koyar da shi ka kai ya zagi to amma duk sanda zaka faɗi gaskiya wanda yake rashin gaskiya zai ce zagi wannan magana kuma za ta sa kai kuma ka daina faɗar da gaskiya ba idan ya fahimci wannan a matsayin zagi ne to ya je din ya je din a matsayin zagi ne amma mai faɗar gaskiya san ba zagi yake ba alqur'ani baya karantar da zagi sunnar annab sallallahu alaihi wasallam ba ta karantar da zaki saboda haka bid'a da ma'asi suna haifar da bid'o'i suna haifar da ma'asi don haka ya dar bid'a ko ya yake abu ne wanda yake wajibi akan wuyayen kowane mumini musulmi ahlus sunna ya ga cewa ya yaki bid'a in ba haka ba wannan bid'a za ta ta hayyaka ne za ta ta haifar da bid'o'i kala kala kuma wannan za ka same shi a tarihin bid'a gaba daya in dai ka toma karanta tarihin dan bid'a sai ka ga yadda bid'a ta fara kankalwa ta rika yin ta rika girma tana ainihin ransa tana yadu tana yaya har ta kai zuwa ga yadda ta kai yanzu abu ne ya fara kankani har yayi girma da haka daga bid'a ba inda mutum yake zarcewa kuma sai sai shirka da kafirci daga bid'a bid'a inda za ta ja mutum zuwa ga kafirci da shirka ibn taymiya ce wa hadha istifhamu nafiyin wa inkar da Allah ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja la yu'minun wato kamar Allah yana nuna mamaki da inkari ga waɗanda suke tsammanin idan an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi na musamman wasu mu'ujizozi na musamman waɗannan mushrikai da Qurayshawa za su imani cewa ya sanar da ku wannan ina kuka san wannan saboda haka inkari ne ubangiji yake musu ai wa ma yudrikum annaha idza ja'at la yu'minun me yake sanar da ku cewa idan ta zo ba za su yi imani ba wa inna lanuqallibu afidatahum kuma haƙiƙa mu muna muna ainihin jujjuya zukatansu absarahum da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba ala qira'ati man qara'a innaha bil kasri takunu wato qira'a bai ce a cikin wannan aya akwai wa ma yush'irukum annaha akwai kuma wa ma yush'irukum innaha to idan aka karanta ta bil kasri aka ce wa ma yush'irukum annaha innaha idza ja'at takunu jazman bi annaha idza ja'at la yu'minun wato kamar ana tabbatarwa ne idan aka karanta ta da sigar innaha kamar tabbatarwa aka yi jazman cewa idan ayat ta zo ba za su yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda a karan farko can ba su yi imani da shi ba wa nazaruhum fi quyanihim ya muna kyale su a cikin shishigin su suna imuwa wa li hadha qala man qala min as-salaf ka sa'id ibn jubair wa haka nan saboda haka ne wasu daga cikin magabata kamar sa'id ibn jubair da waninsa suka ce inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki da mutum zai yi wannan kyakkyawan aiki ya haifar masa da wani kyakkyawan aikin a bayansa wa inda min uqubati sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha yana daga cikin uqubar mummunan aiki shine wannan mummunan aikin ya haifar da wani mummunan aikin a bayansa don haka malamai suke cewa yana daga alamar qabulul amal in ka yi aiki yana daga cikin alamar da za ta nuna maka an karba aikin kaga cewa bayan ka gama wannan aikin kuma ka shiga wani aikin alkhairi to alama ce da take nuna wancan da kai na baya ya karbi mutum ko hajji ya je ya dawo malamai suna cewa alamar Alhajji mabrur hajjin da yake karɓaɓɓe shine bayan mutum ya dawo inda mai shan giya ne sai a ga ya daina inda mazinaci ne sai a ga ya daina inda barawo ne sai a ga ya daina sata inda makaryaci ne sai a ga ya daina karyarsa ya daina karya wannan alama ce ta cewa hajjin ta karɓa amma mutumin da za ga ya yi hajji ya dawo daga hajji kuma ya nutsu cikin laifinsa wataƙila ma ya ninninka akan na farko to alamar alamar cewa ya je ya hau duwar wasu ne kawai ya dawo to to matsalar ba tsawon duwatsu suna da yawa wato sun fi yawa masu hawan duwatsu wani ba ma ya fara laifin ba sai ya dawo akwai wasu wanda a wani lokaci an gama an hau arfa wasu matasa ina jin su suna gaya wa junansu suka ce to yanzu sai mu fara from the beginning wato wai duk abin da suka yi a baya an shafe musu yanzu fa'idin su ba bakar ta ko daya don haka yanzu sai su fara from the beginning yanzu za su fara to kaga alamar cewa fa'idin ba wata takarda baka da aka ce, suna nan bakatan takardun a ciki to idan kaga mutum ya dawo daga aikin alkhairi ya kuma ci gaba da wani sabo to kai masa addishin cewa aikinsa na baya kai amma in ka gan shi ya ci gaba da mummunan aiki ko ma ya tsiri sabo fil wani mummunan sabo fil to alaba ce da cewa wancan aikin nashi na baya bai samu kabuli ba shi ya abin da magabata suke cewa inna lil thawabil hasana al hasanata ba'daha wa inna min uqubati sayyi'a as sayyi'ata ba'daha وقال ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يسلك ويتحرى السلك حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدق عقل يستلزم البر وأن البر يستلزم الفجور وكذا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينذره ويتعب قلبه أمره بالسلك ولهذا كثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر السلك والإخلاص حتى يقولوا قل لمن لا يسلك لا يتبعنا ويقول الصدق سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطعه ويقول يوسف بن أسباط وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثير Malam ya ci gaba da kawo dalili da yake nuna gaskiyar wannan ka'ida ta da cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi. Aikin barna yana haifar da barna. ya kawo hadisin da ya tabbata a cikin sahihaini yace wa qad sabata fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga annabi Allah ya tsila da aminci a gare shi yace alaikum bisidqi na hore ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi wa innal birra yahdi ila aljanna su kuma ayyukan alkhairi suna shiryarwa ne zuwa ga shiga aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a gurin ubangiji a matsayin mai yawan gaskiya wa iyyakum wal kuma a hirtun ku da ƙarya na hane ku ga barin yin karya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin karya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an shi kuma fajirci yana shiryarwa ne zuwa ga shiga wuta wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib mutum ba zai gushe ba yana karya yana kuma kirdadan karya hatta yuktaba inda Allah kaddaban har sai an rubuta shi a matsayin mai yawan ƙarya a gurin Allah fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anna as-sidqa aslun yastalzimu birra annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa gaskiya wani tushe ne wanda yake lizimtar ayyukan alkhairi yake kunsar aikin alkhairi wa annal kadhib ya kuma da labari cewa ƙarya kuma yastalzimu al kudura, yana ainihin kunsar aikin fajirci wa qad ta'ala Allah yana cewa innal abrara lafi na'im lalle masu ayyukan alkhairi suna cikin ni'ima wato ni'ima ta aljanna wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai su kuma suna cikin wutar jahannama Allah tsare kaga wannan hadisi karara ya kara nuna gaskiyar wannan ka'ida da wannan batu da magabata suke faɗa na cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri Nabi ya ce ku yi gaskiya, na hori ku na kwaɗaitar da ku akan ku zama masu gaskiya. Gaskiyan nan tana shiryar da mutum zuwa ga aikin alkhairi. Wato in ka zama mai gaskiya a cikin lamarinka, sai wannan hali naka na gaskiya ya zama ya haifar maka da ayyukan alkhairi da dama a rayuwarka. Su kuma waɗannan ayyukan alkhairi su za su zama maka hanyar shiga aljanna. Kaga gaskiya ita ce za ta jaka zuwa ga aljanna. Ya ce kuma ya hane mu ga barin ƙarya domin ƙarya za ta buɗe maka hanyar fagirci da zarar mutum ya zama maƙaryaci to kuma a dalilin wannan ƙaryar da yake yi sai ka ga kuma ayyukan fajirci da dama yana yi to kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah a matsayin tarza, kamar yadda bai gaskiya ake rubuta shi a matsayin siddiki, wato ya tashi tare da siddikai ya samu wannan take wannan matsayi na siddiqi wato mai yawan gaskiya haka nan makayyaci shi ma zai rika yin ƙarya ya yi ƙarya bayan ƙarya har a rubuta shi a cikin kutun ubangiji a matsayin alkazzabu mai yawan ƙarya to wannan hadisi ga yana nuna aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri ibnu taymiya ce kuma wannan ka'ida din tana da a cikin alqur'ani wato wannan magana kafin ibnu taymiya faɗe ta ibnu battal ya faɗe ta a cikin sharh sahih muslim karkashin wannan hadisi Ke gaskiyar wannan abin da yake ƙara gaskata wannan hadisin faɗar Allah innal abrara lafi na'im al abrar sune masu aikin bir menene ya haifar musu da aikin bir ayyukan alkhairi gaskiyar da suke yi Allah ce to waɗannan lafi na'im suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima ta aljanna yace wa innal fujjara masu aikin fajirci menene ya haifar musu da aikin fajirci kariya da suke yi to Allah ya ce lafi jahid su kuma suna cikin wutar jahannama bal yace wali hada kana ba'd al mashayikh idza amara bi ba'da amara ba'd muttabi'ihi bit tawba wa ahabba an la yunfirahu wa yut'iba qalba amara bis sir shi yasa wasu daga cikin malamai shehinnai shehinnai na gaskiya idan suka umarci mabiyansu da tuba wato idan wani daga cikin mabiyansu yana aikin laifi suka ce wani ya tuba to suna tsoron kada wannan magana cewa ya tuba din ya sanya shi ya gazama ya ga cewa kai ba zai iya zama da malamin nan ba malamin da ya fiye takurawa har yadda nake samun abinci yake so in daina in daina wato in bari to wannan watakila ya sa ya zama ya ba zama ko ya wahalar da zuciyarsa to maimakon ya sa shi wannan hanya ta ba zama sai ya ce ka zama mai gaskiya domin har idan zai zama mai gaskiya to gaskiya kuma za ta ja shi zuwa ga alkhairi wannan abin da yake yi zai bari to gaskiya ta zama ita ce ata ita ce jigon da dukkan wani aiki alkhairi yake jinuwa a kanta wani haza ya fi kalami na shayin tindini wa imatili zikru sikki wal ikhlas saboda haka yake yawaita a cikin maganganun shehunai na addini da limamai na addini zikru sikki yawan ambatan gaskiya wal ikhlas da ikhlas cikin a cikin maganganun su sautari za ka ji suna ta yawan umarni da ai gaskiya ai gaskiya ko sai ai gaskiya ikhlas to in dai za a yi gaskiya duk mutumin da zai rike gaskiya to za ka same shi a cikin harkokinsa abubuwan su suna yin kyau haka nan duk mutumin da yake da ikhlasi za ka samu imanin sa yana nan baya ainihin raurawa hatta ya kudo har ka ji suna cewa kulli man la yasduqu la yatba'u ga duk wanda baya gaskiya kada ya bi mu duk mutumin da ba mai gaskiya ba kada ya shigo cikin mu domin in dai ba mai gaskiya bane to fajirci zai tayi a rayuwarsa mu kuma ba za mu so mu zauna da fajiri ba Allah ya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku bi horon Allah ku zama tare da masu gaskiya mutumin da zai zama ba mai gaskiya ba to kada ya shigo cikin mu Allah ya hada mu mu zauna tare da waɗanda ba masu gaskiya ba wa yaqulu as-sidqu sayfullahi fil ard kuma har ji suna cewa gaskiya takobin Allah ne a doron ƙasa a nan duniya ma zai ala shay illa kafa babu inda za a dora wannan takobi face ya yanka face ya datsa takobi da bai kai duk wanda zai rike gaskiya to ya ya yi riko da babban makami babu wanda ya isa ya ja da shi ko ya riko ma da shi ya kai lafiya inda za ka rike gaskiya a ko menene in ka rike gaskiya to za ka ga kyakkyawan sakamako wataƙila a karan farko idan kana cikin maƙaryata fajirai maha'inta to gaskiyar za ta yi maka wuyar rikewa sai ka kai ka zama bambara kwai ka zama wani iri daban kowa ƙaryar yake yi ya ci abin da ya ci ribarta amma kai ka zama mai gaskiya ko kasuwa in ka zama mai gaskiya da farkon karo sai ka ji kamar wato mutane ba za su yi ta'amuli da kai ba amma fa in kai haƙuri da zarar aka fahimci kai mai gaskiya ne kowa sai ya musanya yi mu'amala ne ko ce da kai ne sai an so a yi da kai domin an san idan ainihin ta faɗi cewa abu kaza mai kyau ne to fa mai kyau ne babu ha'inci a ciki to babu ha'inci a ciki Ka ce wannan shine farashin da zaka iya sayarwa na gaskiya wannan shine farashin da zaka iya sayarwa ba za ka so ainihin ka cutar da mai saya ba ko ka cutar ainihin da mai mu'amala da kai wanda zaka saya a wajensa to wannan gaskiya ita ce za ta kai mutum da ainihin mafita za ta kai mutum da ka duba kissar salatatul ladina kullikum حتى ذاق إذا ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم فدوبا waɗannan mutane guda uku waɗanda suka ki fita yakin tabuka ba dan wani da suke da shi ba suna da abin hawa lafiyayye suna da guziri ita shi amma saboda shi ɗan kawai ya musu hudu ba a kasance sai suka ga gara su zauna su huta musamman yakin da za a fita yakin da muka dinnan yaki ne mai tsanani a cikin lokacin da ake tsananin rana ga kuma abokin gaban da za a haɗu da shi a wurin yakin nan abokin gaba ne mai tsananin ƙarfi da yawan adadin jarumai wannan ta sa suka ji tsoro suka yi zaman ba dan munafici ne ba dan munafici a zuciyarsu ba wasu munafikai su ma suka ki fita da daban su sun saba ba za su so su fita wani yaki ba musamman idan yakin ya zama akwai wahalarwa a ciki lokacin da annabi ya dawo sai suka zo suka yi ta kawo hanzarin karya annabi yana karɓar hanzarin wanda ya ce a gidansa ne wato matarsa ba ta da lafiya wanda ya ce shi ne ba da lafiya wani ya ce a shi bai san da fitar ba wani ya ce tafiya yayi kowa ne yana kirkirar karya ya faɗa amma ka ibnu malik da sauran abokansa su biyu sadiqin ku zamo tare da waɗannan masu gaskiya ku zamo tare da ƙungiyar masu gaskiya ko da ka ita gaskiya ita ce ta mutum da kadar kwanciya a farkon karo tana da wahala amma mutumin da ya saba ta kuma zai ga amfanin ta da yawa zai ga cewa duk wani rintsi shi Allah zai bashi mafita ba zai bar shi cikin wannan rintsin ba duk irin yadda abu ya kai ga shafuɗewa idan mutum ya tsaya a kan gaskiya shi ne da al'amarinsa akwai rahusa a ciki ubangiji zai sanya masa rahusa zai tausaya masa cikin lamarinsa shi yasa yusuf ibn asbaq wa wani magabaci daga cikin magabata wanda ake ce da shi yusuf ibn asbaq ɗaya daga cikin malamai na kufa yana cewa asibu yana cewa ma sadaqa Allah abdun illa sana'ala wato bawa bai taba faɗar gaskiya dan Allah ba face Allah ya masa duk sanda bawa zai faɗi gaskiya in dai zai faɗi gaskiya dan Allah to ubangiji kuma zai yi masa kyakkyawar mu'amala a nan duniya ma'ana sai ya ga sakamakon gaskiyar ka tun anan tana kuma idan an je alkiyama ranar da babu abin da zai fishe da mutum sai gaskiyar ka yau la ustad yau ga ustad dina sai kohum ranar da gaskiya masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su wannan rana masu gaskiya kadai su suke samun mafita to a nan duniya ubangiji zai mu'amalance shi kyakkyawar mu'amala a lahira kuma zai ga amfanin gaskiyarka ranar da kowa yake bukata ya ga amfanin gaskiyarsa wa amsalu hadha kathir ire-iren waɗannan maganganu da aka ruwaito daga magabata suna da yawa waɗanda suke nuna amfanin gaskiya babu shakka abin da yayi wahala yanzu kenan a rayuwarmu sha'anin gaskiya to gaskiya tana da wahala yadda ƙarya take gudana akan harasan mu gaskiya ba ta gudana a kan kuma babu waɗanda aka jarraba da rashin gaskiya irin ɗan kasuwa ɗan kasuwa sun fi kowa rashin gaskiya ana samun masu gaskiya a cikinsu amma tsille tsille ɗan kaɗan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tujjarukum tujjarukum tujjarukum tujjarukum illa man barra wa sadaqa wa wato ‘yan kasuwanku attajiran cikinku su ne fajiran cikinku domin su suka fi kowa ƙarya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur su suka fi kowa ƙarya dan haka su suka fi kowa fajirci tujjarukum tujjarukum illa man zarra wa sadaqa wa taqa sai ga wanda ya zama ya aikata alkhairi ya yi gaskiya wa taqa ya kiyaye dokokin ubangiji wannan shi ne kadai ya fita daga cikin wato waccan tawaga ta kafirai kaga al-istisna da'iman ya'ti al-istisna al kalilu min al kasir ana ito togaciyar kaɗan ne daga mai yawa ba a togaciyar mai yawa daga kaɗan wannan ita ce ka'ida al-istisna al ya yakunu min al kalilu min al kasir saboda illa man barra wa sadaqa wa wanda yana nuna cewa waɗanda za su zama masu gaskiya cikin yan kasuwar su ne kaɗan marasa gaskiya ɗin su suka fi yawa su suka fi fajirci kuma Allah kuma ga shi ya ce wa inda tujjara lafi jahim والشرك والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام فإن المسلمين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو السلك فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان لعته بالسلك كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعكب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال الله تعالى إذا أخذ الله ميقات النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أعترضتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرن وأمره أن يأخذ أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرن وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ما لا يتجب لتيوى والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام gaskiya da ikhlasi yace waɗannan abubuwa guda biyu a hakikani su ne tabbatar da imani da musulunci sun ya tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta yaya zai tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta hanyar gaskiya da ikhlas fa innal mujirina lil islam yanqasimuna ila mu'min wa munafiq masu bayyana musulunci waɗanda za su ce mu musulmi ne sun su ne gida biyu sun su zuwa ga mu'mini da munafiq wal fariqu bainal mu'mini wal munafiq huwa sidqu abin da yake rarraba tsakanin mumini da munafiki ita ce gaskiya wato katanga katangar da ke tsakanin mumini da munafiki ta raba tsakanin mumini da munafiki ita ce katangar gaskiya da zarar mutum ya bar gaskiya to zai fada cikin ainihin garken munafukai ne da zarar mutum ya zama mai gaskiya zai fado cikin garken mumini ne saboda abin da ya raba tsakanin mumini da munafiki shine gaskiya imani an gina shi akan gaskiya munafici kuma an gina shi akan ƙarya fa atasun nifaqi alladhi yanbani alayhi huwa al Jibo jigo foundation wanda yake na munafici wanda munafici yake ginuwa a kansa shine ƙarya ƙarya ita ce ginshikin da take ɗauke da ainihin gini na munafici ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته biskit? shi yasa zaka ga a alqur'ani mala yace idan Allah ya faɗi ya faɗi imani ya faɗi hakikanin me ake nufi da imani sai ya sifanta shi da gaskiya wato idan aka faɗi su wane ne bine na hakika, karshe sai Allah ya ce su ne masu gaskiya dan ya nuna maka cewa gaskiya ita ce jigo da take ɗauke da imani kamar yadda munafici abin da ke ɗauke da shi shi ne jigon ƙarya to shi ya kawo mana ayoyin da suke nuna haka kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce qalat al-a'rabu amanna qul lam walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum wa in tuti'u wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا wa بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Allah ya ce qalatil a'rabu ƙauyawa suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama amanna kalmar a'rabi da larabci tana nufin ba kauye ba wai tana nufin ba laraban kauye ba dukkan wani wanda ya fito da kauye a arabi ne wasu suna ɗaukar an a arabi to ba Larabi dan kauye saboda haka ba haushe dan kauye ba arabi ba ne <laughs> duk wani mazaunin kauye a abin arabi ne la kalmar a'rab tana nufin sukkanul badiya sawa'un kanu min al-arabi aw min ghayrihim qalat al-a'rab qawyawa suka zo suka ce wa annabi amanna mun yi imani wato sai suka ba wa kansu wani mataki na gobe kaga sha'anin ba kauye kenan ba kauyen da bai yi karatu ba to zai ta kauyen ci bai sani su ba su san cewa abin mataki mataki ba ne al-islamu al-imanu al-ihsanu ba haka suke ba to su ba su yi aji ɗaya ba sai suka shiga aji biyar <laughs> ba su yi firamare ba sai suka ce su jami'a za su kawai sai suka zo suka ce amanna ibn kasir ya ce waɗannan ba munafukai bane waɗanda ayar take magana akan su ibn kasir ya ce ba munafukai bane tafsirin da ya nuna cewa munafukai da su ne ba munafukai bane a'a sai shiga musulunci amma ba san mai imani ba ba za suna ta shiriri ta da shirme suna kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wauta suna zuwa gidansa su ta kiransa ba kai ba gindi ba ladabi ya muhammadu ya muhammadu mutum yana da fatawa ba zai tsaya annabi ya fito majalisi ba a kawai sai je bayan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira ya muhammadu ya muhammadu mai ne hukuncin kaza annabi na ta hakuri da irin wannan cin nasu ashe innal ladina yuraduna ka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum to ne ne ba za su yi hakuri ba shi waɗannan da suke tafiran ka ta bayan katanga ta bayan ɗaki yawancin su ba su da hankali ba su da hankali sai walau annahum sabaru sai hana ba za su yi hakuri ba a ta furja ilai har sai ka fito musu kada kai lahu wannan bai bi musu alkhairi ba wato duk mutumin da zai yi wauta ko a birni yake ɗan ƙauye ba wai sharadi sai ya zauna a ƙauye ba duk kuma wanda zai zama mai hankali mai tunani ko a ƙauye yake dan birni ne wannan tunanin da hankali shi ne fitar da shi daga sifa ta ƙauyanci wannan rashin hankali din da rashin tunani din shi ne mai da shi dan ƙauye mutumin da zai maka waya karfe biyu ko karfe ɗaya waya yana fatawa dan Allah wannan da ya kama da wadancan wallahi akwai irin su kana barin wayarka saboda baka san me zai kai ya komo ba amma wallahi akwai wanda zai bugo karfe biyu baka sani ba ka ya ce malam wata fatawa nake da ita ka duba wannan dan Allah wannan bai yi kama da alladina yuladu laka min wara'i hujurat ba Allah ya yi kama da to kaga wannan a birni yake ba har yana da kan waya har yana da layin MTN amma kuma ga gashi abin da yake akwai wanda zai yi maka tek ya ce malam da Allah bugo min ina da tambaya shi zai maka tambaya amma kai za ka buga maka wato kamar yana cewa malam in baka da kati ka aika a so maka ka saka ina da tambaya to ban fahimta ba shi ya dauka ya tambaye da alfarma ya maka har ya zabe ka zai maka taimaka to kaga wannan duk al Arabu. cikin bukkarsa yana ilimi yana bauta Allah wannan waye ne shi ne dan binni saboda haka ba wai zaman gurin ba ne zai sa zama mutum ya da mutum dan kawai a'a yanayinsa da ɗabi'a shi zai sa ya zama dan kawai duk mutumin da bai san addini ba dan kauye duk mutumin da bai san sunna ba dan kauye duk mutumin da baya halartar majalisin ilimi ba a karatu da shi dan kauye dan kauye ne ko bin birnin cinsa wallahi dan kauye Allah ya ce al-a'rabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أشد كفرا ونفاقا sun fi tsananin kafirci da munafici sun fi kuma cancanta don sun jahilci abin da Allah ya saukar wa iyakokin da Allah ya saukar na shari'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wazo sun yi karatu ba zaka ko a cikin birni kake ko a fadar gwamnati kake ko a fadar shugaban kasa kai ko a abin nan kake mai mai sunan gurin nan White House karewar sanin duniyar kenan wallahi ba ka san addini ba ba kauye ne kai ba kauye ne na ka waɗannan kauyancin su ya sa ba su san addini ba sun suka zo suke cewa annabi amanna wato sun sai suka ɗaukar suka sa suke ta mumine shi Allah ya ja kunnan su ba haka ake ba abubuwa mataki mataki ne Kullum tu'minu ka gaya musu ba ku dai zama mu'minai ba ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai ce ku zama musulmi kaga wannan ke nuna maka akwai mu'mini akwai musulmi ko akwai mu'mini wanda shine ya wuce mataki na na musulmi wato musulmi ne kuma ya samu wani karin girma ya zama mu'mini akwai kuma musulmi wanda tukunna bai kai imani ba shi bai kai mu'mini ba shi yasa Allah ce walamma yadkhulul iman fi qulubikum har zuwa yanzu imani bai shiga zuciyarku ba to har zuwa yanzu imani bai kama zuciyar ku ba wa in tuti Allah Allah ke ga ku ga yadda za su zama mu'minin su zama mu'minan matsayin da suke so wa in tuti Allah wa rasulahu in kun yi wa Allah da'a da manzansa kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzansa da'a la yalitkum min a'malikum shay'a ba zai rage muku komai daga ayyukanku ba idan har kuka yi imani kuka yi da'a to zai rage muku komai daga ayyukanku matsayin da kuke so ku samu ba za a hana ku ba ba dai so kuke ku zama mumunai ba to ku yi wa Allah da manzansa da'a in kuka yi to ba za a yi muku demotion ba za a yi muku promotion din da kuke la ya yarikum min a'malikum shay'a inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne mai tausayi ya gafarta muku irin abin da kuka yi da shirme Allah ya gafarta muku kuma mai tausayi ne shi yasa yake karantar da ku ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi kuna so ku zama mu'mini sai Allah ce innamal mu'minuna dan a gaya musu ga yadda mu'minan suke innamal mu'minuna Amadu amanu billahi wa rasulihi kadai waɗanda suke mu'minai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa Sun lam yartabu sannan ba su yi shakka wato shakka ba ta shiga zuciyarsu ba munafici bai shiga zuciyarsu ba nifaqa ba shiga zuciyarsu ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi gwagwarmaya da kawukansu da rayukansu da dukiyoyinsu fi dan dauka kalmar Allah ulaika humus sadiqun Allah ce waɗanda su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta mu'minai na hakika da cewa su ne masu gaskiya domin gaskiya ita ce jigon imani din domin imani shine gaskata Allah da manzansa gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi gaskata abinda ya zo da shi na shari'a وقال تعالى التي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا wannan ganima da kai da za a samu za a raba shi ne ga fuqara waɗanda suke talakawa al-muhajirin waɗanda suka yi hijira alladina ukhriju domin diyarihim waɗanda aka fitar da su da karfin tuwo daga gidajen su wa amwalihim aka raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah sun fito sun bar dukiyoyinsu, su sun bar ainihin gidan dajinsu. ba dan komai ba suna neman falala daga Allah wa ridwana da yarda daga ubangiji wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah da manzansa Allah ya ce ulaiika humus sadiquna ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta su da masu gaskiya saboda imanin su ya haifar musu ainihin da gaskiyar su ta haifar musu da imani na kwarai fa akhbara anna sadiqina fi da'wa al-iman هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم Allah ya bada labari cikin wannan ayar cewa masu gaskiya cikin da'awar imani waɗanda suka yi gaskiya cikin cewa su mumine ne su ne muminan da ba shakka ainihin ba ta biyo bayan imaninsu ba sannan kuma suka yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da dukiyarsu da kawukansu wa zalika anna hadha huwa al-ahd al-ma'khudh 'ala wannan kuma shine alkawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗauka daga mutanen farko wal akhirin da na ƙarshe kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina to da lokacin da Allah ya ɗauki alkawari karfa daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma duk irin na ba ku ji Allah duk irin na ba ku na littafi da kuma hikima sun a ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum mai gaskata abin da yake tattare da ku na wahayi la tu'minun bihi lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle za ku taimaka masa kala ubangiji yace a aqrartum kun yi yarda kun yi ikrari kun yarda da wannan wa aqadtum ala zalikum isri kun dauki karfan alkawari na ko nauyin alkawari na akan wannan qalu suka ce aqrarna ya mun yi ikrari mun tabbatar da haka qala ubangiji yace fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma ina tare da ku cikin masu shaida Allah ya ya aika wa kowane annabi da ya turo a ban kasa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to zai yi imani da shi kuma zai kirawo al'ummar ta ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi bayan bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama da zai riske shi da rai to babu shakka wajibi ne akan sa sai ya yi imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi musa zai kasance da rai babu abin da zai yarwace shi face ya yi biyayya ya bi abin da na zo da shi kana ibn abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa aqada alaihi mithaq babu wani annabi da Allah ya taba aikowa ba ce ya rike alkawari mai karfi daga wajensa la in ba la in bu'ita Muhammadun idan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyun haka yake ba wa hum ahya ba wa huwa hayyun wanda shine yafi daidai ko shine ne littafin ya nuna a wata nuska dan haka yake kuma wannan ita ce wayar kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu Jarir al-Tabari wa huwa hayyun ba wa hum ahya ba ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ba da zamba ba idan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan annabi na da rai to lalle zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa amarahu kuma ya umarce shi an ya'khudha al-mithaqa ala ummatihi la al alkawari a wajen al'ummar da Allah ya turo shi zuwa gare ta ya ce da su idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna da rai to babu shakka wajibi ne akan ku yi imani da shi ku bi shi ku gaskata shi ku taimaka mishi ku yi jihadi tare da shi wa qala ta'ala yace la yu'minunna bihi wa la yansurunna lalle za su yi imani da shi kuma lalle za su taimaka mishi wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga dukkan wani annabi da ya aiko bayansa wasu malamai sun fassara ayat da cewa Allah ya tura wa kowane annabi cewa idan wato za su gaskata tashin su zai gaskata tashi, kowane annabi zai gaskata dan uwansa annabi idan Allah ya turo annabi ga wannan lahiya, ya tura wani annabi ga wata lahiyar to wancan annabi zai gaskata wancan ba zai zama akwai rikici tsakanin su ba ba zai zama akwai tukka da warwara tsakanin su ba domin abin da suka zo da shi guda ɗaya ne duk wanda yake shine mai ba su wa'ayi shine ubangiji shi kadai shine wanda yake ya haɗa su ya ainihin ba su wannan matsayi na annabci don haka ba za su warware abin da ainihin suka zo da shi wanda ita ce tafsirin da wasu malamai suke wa ayan amma ibnu abbas da ali ibnu abi talib da wasu daga cikin ainihin tabi'ai kamar mujahid suna fassara ayar da cewa Allah ya riƙe alkawari ne daga annabawa cewa za su yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma za su umarci al'ummomin su su riƙe alkawari daga wajen su da cewa idan annabi ya bayyana a cikin su za su yi imani da shi za su kuma taimaka masa wanda yake nuna maka karyar abin da ake yayatawa na cewa akwai annabi halluru yana daina yawo a cikin al'umma yana bin daji daji sako sako yana yawo a tsakiyar teku a cikin ruwa a tsakankanin ruwan wasu wannan ba gaskiya ne. da gaskiya ce wannan maganar shi kadir ya rayu har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to da babu shakka ya zama wajibi a kansa sai ya zo yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da shi ya zauna ya yi karatu a wajensa ya fita jihadi tare da shi wannan annabawa ma an ɗauki wannan alƙawari a gurin to ballantana wanda ku kuke cewa waliyi ne ba annabi ba duk da cewa mu a wajenmu kamar yadda karatu ya gabata a baya cewa khadir annabi ne ba wai kawai wani waliyi bane daga cikin waliyai annabi ne daga cikin annabawa kuma ya mutu kamar yadda sauran annabawa suka mutu wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli min rusul to yana daga cikin ar-rusul allati khalat yana daga cikin manzanni ko annabawa waɗanda suka riga suka gabata don haka babu magana cewa yana da rai ballantana a cewa yana da yana yawo cikin teku cewa yana cikin teku dan a hana ka wato gano ƙaryar al'amarin ne da za ka gaya maka yana cikin teku kaga ba da ka shiga teku ku je ku haɗu da a ce yana can tsakiyar tsakiyar maliya to kaga ta yaya zaka zaka tsanduma tsakiyar maliya ballanta gane ƙarya aka faɗa ko gaskiya da dole alamu ne da suke nuna cewa magana ƙarya ce dan me zai zauna tsakiyar maliya ba zai fito ya wa'azi ba gashi nan duk bid'a ta mamaye da shakka ta mamaye ko ina da ina ya zauna ya yawo cikin doyar wasu ya bar mu yi ta shan wahala mu kadai kai ba zai yiwu ba inda yana nan da rai to sai ya fito ya taimaka wa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam la tu'minuna bi wa tansurunna ba zai bari kawai a yi ta abin da aka ga dama ba zai fito ya wa'azi ba a ya kamata ya fito ya tsaya a masallaci a gane cewa kadir ne ya zo ko yanzu kuna ganin a ce kadir ya ziyarce mu nan ya yi wa'azi kuna ga masallaci dan nan gaba sati mai zuwa za a samu gurin sati ki duk garin nan sai an tare sai ya kadir ya bayyana yana tare da ahlus sunna to amma da yake babu shi kawai kundin gane kaga bai taɓa bayyana ba duk da cewa su ɗan ɗariƙan suna cewa su sufayen suna cewa ainihin waliyai suna gamuwa da shi a koyi ya gamu da wani a gurin dawafi ko ya gamu da wani a dokar daji ko ya ziyarce shi gidansa wannan duk ƙarya ce dan menene <clears throat> ba zai fito kowa da kowa ya gaishe bai musu yi wa'azi ya taimaka wa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan dan zai bari tafai su kadai su yaki shi yana cikin daji yana yawo tare da dabbobi da namun daji wannan ba gaskiya ba ne, kuma ma wannan magana sukan kadar din ne shi kansa ma kamar ma kana bacin su cewa maimakon ya fito ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga daji kawai yana yawo tare da da kuraye da zakuna da bareyi da macizai da sauran abubuwa a cikin jeji wannan wannan ba yabo ba yabo kai ba ainihin zargin sa kai annabi ya ce lauka kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi musa yana da ba abin da zai fushe shi face ya zo ya ji shi yasa duk malamai suka yi imani akan cewa idan annabi isa alaihi salam ya sauka a ƙarshen a ƙarshen ainihin duniya zai yi hukunci ne da shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ta shafe dukkan shari'u da suka gabata shi ne wa muhaiminan alaihi da Allah ya faɗa duk wata shari'a da aka taɓa ko wani annabi da ita shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ta shafa wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar da abin da muka faɗa daidai Allah ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai abin da muka yi kuskure kuma Allah ya mana wala Allah sati mai zuwa ko ba ma wala Allah ba bara in yanke muku sati mai zuwa insha Allah za mu samu zama wannan majalisi ba sai sati na sama bi iznillahi zan dan yi hutu kaɗan wannan yana cewa akwai wani lokaci da nake sauraron karatunka a cikin rediyo sai na ji kana maganar cewa bai halarta ba mutum ya yi magana a lokacin da liman yake hudubar juma'a ko da kuwa aikin ya kasance hani ne da mummuna sannan kuma ka ba da misali da masu cewa amin a lokacin da liman yake addu'a to su ma bai halatta ba domin suna rasa ladar juma'a su to kuma ga shi malam wannan yana faruwa a mafi yawan masallatan na ahalar sunna don haka ina son malam ya yi ƙarin bayani da yin kira a kan haka abinda aka umarci wanda ya zo sallar juma'a da shi shine sauraron liman lokacin da yake hudu har annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man qala li akhihi wal imam yakhutub usbut faqad laga wanda duk zai ce wa dan uwansa yi shiru a lokacin da liman yake hudu ba ranar juma'a to ya yi tashiyar magana malamai sun fassara lagawa anan da wato ya yi magana da za ta masa da ladan wannan juma'a din kaga kalmar usmut ka ce wa mutum yi shiru yayin da yake jira umarni abin da hadi ne da kyakkyawan abu amma a lokacin ba umarce ka da shi ba wato akwai lokacin da wani abin da yake na ibada ne ake hana ka yin sa a umarce ka da wani abu madadinsa ina jin mun karanta irin wannan a cikin karatunmu na wasiyatul kubra yanzu kamar karatun alqur'ani aka hana karanta alqur'ani a sujada a ruku'u amma ruku'u fa'azlimu fihi ar-rabb amma sujudu fa fa'aliqu bid-du'a fa qadun an yustajaba lak annabi yace a ruku'u ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a sujada ku yawaita addu'a domin liman ya duba wani yayi masa magana mutum yana da damar ya ansa kamar da ya faru tsakanin annabi da salikul ghaffali Haga da cikin huduba ya gaishe ya zauna ya ce ya tashi yayi sallah da wanda ya gaishe ainihin yana cito sahu kaga a wannan lokacin ya ansa masa cikin maganganun da yayi wannan wannan ya nuna kenan idan shi liman ya neme ka da kai magana to a lokacin kana da damar ainihin kai magana musamman ma idan koyarwa ne akwai koyarwa shi yasa ci ko ana huduba zo da mutum zai musulunta to ana iya dakatar da hudubar a bashi kalmar shahada ya musulunta watakila je ya kinsa ya yi wanka har ma ya zo ya samu sallar juma'a wannan kuma yana cewa don Allah stikas da ake sawa irin su sunna ta rike sunna ka kiyaye bid'a shin malam wannan na da madogara madogarar alkur'ani ko hadisi don wasu na cewa wai mai da martani ne ga masu cewa na da masu cewa ko rubuta sai in yes wasu kuma na cewa ai ai kamar yan bid'a ne da ke liƙa hotunan shegunansu ina jin na taɓa wannan maganar a kano an taɓa wannan tambayar kuma na an saka wato a rubuta wani abin da ya kunshi umarni da alkhairi bi kiyaye bid'a tsaya kan sunna kadai kada ka gwama Allah da wani ka kiyaye shirka waɗannan duk umarni ne da kyakkyawan abu umarni ne da kyakkyawan abu kuma hadi ne daga mummuna umarni da kyakkyawan abu ko hadi da mummuna bai taƙaita akan magana kare ba ana yi a rubuce za ka iya rubutawa ka raba za ka iya rubutawa ka ajiye inda za a karanta wanda duk yana daga cikin umarni da kyakkyawan abu da hadi daga mummuna ban san abin da zai fitar da shi daga wannan ba ba manzo abin da zai sa a fitar da shi daga da'irar al'amru bil ma'ruf wallahi alal munkar ba to ba da kama da ba da kama da lika wutan shi shi ke da kaga lika wutan shi sai ai sunna wanda yake lika wutan shi galibi za ka samu saboda mummunan itikadin da yake da shi ne dangane da shi yana ga shehin nan kariya yake bashi kaga ba su da alaka ba su yi kama ba saboda haka babu komai na iyaka abin da za ka rubuta ka san cewa abin da za ka sa nan daidai abu daidai su kada yawo shi wannan ba daidai ba wannan kuma a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai wajen bambanta tsakanin annabi da manzo shine manzo Allah ya sunan ya sunayensu da baka iya rubutun Hausa ba sunaye hadda zaki ka iya suna kuma yansu ya sunayensu kuma akwai su a nan Najeriya to kalmar da yawa wataƙila akwai mubalaga a ciki na rubuta wasu littattafai wasu an buga su wasu ba a buga su ba daga cikin waɗanda aka buga akwai littafin kitabul igram sunan shi kenan kitabul ibraf tahqiqi ne na littafin nasa'i an kuma buga shi a wata matba'a da ake kiranta darul ma'asir a madina yana nan ana sayar da shi in ka je madina za ka same shi akwai littafin dawabitul jafi wa ta'dil na dawabitul jafi wa ta'dil inda al-hafiz az-zahabi min khilal kitabihi sirr ala nubala wato ka'idoji da yabo da fallaka ilimi na ilimin yabo da fallata, kun san akwai ilimin yabo da fallata a gurin malaman hadisi a yabo mutum ko a fallata shi to wannan yabo ko fallata din akwai ka'idojin sa ba a kawai za ka fallata mutum ba sai ka bi ka'idojin fallatawa to wannan littafi ya kunshi wannan wannan ilimi saboda yana da alaka da masu karatun hadisi kai tsaye ga magarin mutane ba abin da za su gane a ciki a yana nan shi ma an buga shi a cikin sifili biyu shi ma ana sayar da shi a garuruwa da dama amma kasashen larabawa akwai littafin akwai kitabun tabi da hakiki ne na littafin tafsir habib da kuma fito da shi a karan farko da sunansa na gaskiya da limam da ya rubuta shi ya rada masa littafi ne babba wanda ya yi shahara sosai a cikin ɗalibai makaranta ilimin hadisi to na yi masa hidima wanda an buga masar da sauran kasashen larabawa a cikin su sifili bakwai wasu wasu daga cikin ɗalibanmu na nan suna da su in ka je gurin alhaji nura zai nuna maka su to wannan kaɗan daga ciki akwai kuma wasu waɗanda har zuwa yanzu ba a buga su ba wanda ai ba lissafi ba to ina ga lokaci ya yi kasar din mala abdullahi ya cika da haka zan zaka ta nan sati mai zuwa banda mai zuwa.